Jama'a masu rarra assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM duk a Nijar ɗin, Haka kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio a can kuma su a ƙasar Ghana ko kuma ta Facebook Live a yanzu haka ko ka cokan a faɗa kan yanar gizon mu ta VOA voahausa.com masu gabatarwa. Safinatu Sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Juma'a takwas ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan harkar al'adu da nishadi kamar yadda muka saba. Yau kuma za mu tattauna ne da wata baiwar Allah da ta yi suna sosai a shafukan abota na intanet tare da yin sana'ar ƙawata gidaje wato Laila Al usman. kowa ya san ki ni a inda ma na fara gani shine irin kananan yan videos da kika yi wani lokaci kun damu mutane su yi aure kun ce kaza to ku kun fito ne <laughs> wa'annan abubuwan me yasa kika tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki yaya abin yake za yau ga wani abu akai gaskiya sanda na fara yanzu was just fan of hmm. ina yi shi ne ni ni ya ne kice <laughs> yar kice yar uwan mu ce yar uwan mu ce ina son in faɗi abin raina hmm. and then da na video daya biyu uku sai na ga gaskiya matasa suna abun yana dan shigan jikin su kadan kadan and then i realize magana fa mutane suna ganin kamar magana yin an yi shi ya wuce kenan ba hmm. amma amma yana shiga kan mutum hmm. ko mun kaɗan ɗin shi ne wani yana ɗauka haka kuma akwai wasu daga cikin amsoshin tambayar da muka muku kuka amsa mana a shafin facebook twitter da ma instagram Yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku cewa Bahaushe ya ce da na gaba ake gane zurfin ruwa. Shin ta yaya za mu yi matasa mu kalli wani abu da waɗanda suka tsaya da kafafuwansu don mu ma mu tsaya da mu? To haka yake sakon farko ya fito ne daga Shehu Abdullahi Dutse Smart ya ce Assalamu alaikum ni a ganina idan dai har matasan nan na son su tsaya da kafafunsu to ya zama wajibi kowa ya kama sana'a Ko mun kankantarta domin yanzu dai aikin gwamnati ya yi ya ku tashi lafiya. Sai Muhammad Abubakar Balomi Kindawo Allah sana faɗi sunan daidai ya ce komawa kan ƙananan sana'o'in da aka bari kamar su noma da kasuwanci da kiwo da dai sauransu in aka yi hakan to in Allah ya yarda za a samu mafita Allah ya sa mu dace amin to amin amin sai kuma Musa sahibi ya sahihi ya ce mm. salam yau da gobe shawara da zan bawa matasa shine kada mu zauna zaman banza don yana kawo sace-sace don haka matashi karkare na sana'a domin naga mai tura baro ya koma safaran mota Mm. Mm. Sai Adam Aliyu ya ce Asalam filin yau da gobe, hakikanin gaskiya kuna matukar faɗakar da mu a dukkan al'amuranku. Mm. Tabbas kun kawo topic mai mahimmanci domin dai Hausawa na cewa babu maraya sai raggo kuma an kaji wani baban zaba don haka mu matasa ƙalubale gare mu mu tashi mu nemi na kanmu kuma mu yi koyi da wanda ka ga yana yin aikin alheri da yadda ya fara don kwanci tashi da kwantita mm. shi har ya kai ga matsayin ina da yake ce da kwantita shi har ya kai ga matsayin da yake eh. eh to haka yake sai ya haya damnu azare da prince tasi ibn abdullah azare suka ce matsalar mu mu matasa mun ɗauki wata mummunar aƙida ce wacce idan har ba mu kauda ta ba to komai na iya faruwa ga rayuwa wannan aƙida ita ce kusan kashi saba'in daga cikin ɗari na matasan mu a yau kowa ya ɗan kwafaransa ya ɗaure menene ya irin ya sare ya sare eh. yawa a aikin gwamnati kowa ya fi son ya ci da biro To, <laughs> sai Adamu Musa Shehu Girgir ya ce, Salam yau da gobe, fatan mu dai Allah ya sa matasan Afirka su yi koyi da mutanen kwarai nagartattu mm. domin su sake gina mana sabuwar Afirka, Allah ya sa haka amin. To, amin, mm. amin. To, sai kuma ah, Sama'ila Sapatis Sankalawa. Mm. To, Alisa na faɗa daidai. Mm. Ya ce, yau da gobe, hakikanin gaskiya mu matasa dole ne mu rungumi sana'o'i. da za mu taimakawa kanmu da kanmu domin ta hakan ne za mu kauce wa fadawa bangar siyasa da sauran ayyukan asha. Mm. Sai Umar Alhaji Alhassan ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya in har matasa suna son tsayawa da kafafuwansu domin taimakon kansu da kansu. Dole ne matasa su tashi tsaye su cire girman kan tsiya, su tashi su kama ƙananan sana'o'i domin dogaro da kai musamman matasan birni da sai su ce sai aikin ofis za su yi. Mm. <laughs> sai Nafisa Inasir ta ce yau da gobe jajircewa da na yi a kan harkokina na karatu da sana'ar da nake ta cikin gida ita ta kawo ni a yanzu na tsaya da kafafuna na ƙara karatu yanzu ina dogaro ne akan sana'ata ba na jiran kowa ya yi min kayan ɗaki idan aurena ya kama duk da mahaifa mahaifana na daukar ɗawainiyata a wannan lallai na fisa kin yi kokari sosai da fisa ina sai Allah ya sa kowa ya koyi abin da take ta yi <laughs> sai Kabiru je ke kara ya sakwato ya ce tabbas wannan karin magana yau da gobe haka take amma idan har muna so mu tsaya cak da kafafu mu sai mun jajirce hmm. wajen neman ilimin addini da na boko hmm. sannan za mu san yadda za mu tafiyar da harkokin mu na sana'a da aikin hannu Allah ya sa mu gane amin to amin amin hmm. kin san in aka san yadda za a tafiyar da harkoki to ai an gama komai ke kwarai kwarai to ai kusan in ce haka za mu tsaya sai mu ce mun gode hmm. da kuka aiko mana da wannan sakonin masu twitter dai su kara eh, hakuri eh, eh za an ma an jima in mun samu dan karin lokaci muna iya karantu su har ma mu eh. ga na ga da magaran ya sake lekawa cikin shafin instagram da hmm. fatan masu sauraron za su dinga shiga instagram din saboda wasu ba san da shi bane tun da sabo sabo ne to za su ci hmm. gaba da insha Allah To yanzu kan sai mu ce lokacin tattaunawa da ita bakuwar tamu ya yi wanda kuma uh, tana na yi doguwar tattaunawa da ita mm. wanda kuma sai ke da masu sauraro ku biyo mu. To muna jin ku Usman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To muke magana a cikin shirin yau da gobe. Sunana Laila mai ayyu. Laila akwai ko in ce ah, duk wanda ya san wannan sunan zai ce ya san ki da shafukan abota irin na facebook din nan da su instagram da su twitter da magana land interior dinki da kike yi shirin nan gaba ɗaya muna son mu magana ne yau akan yanda. duk da mutane ko kuma matasa suna da bukatar cewa su ga sun yi nasara a rayuwa to amma kuma akwai wasu abubuwa da dole sai da na gaba bahaushe ce ake gane zurfin ruwa wace ce laila a takaice ba land interiors ba ne mutane l and n interiors l yana nufin eh, laila wan nahar me kika ce dare da rana a sunan muna aiki dare da rana mana ko tsakan dare ka kira mu za mu farka mu ah. fara muka eh, aiki. Lalle wannan na ko dai kin hada da Kano ne wannan irin neman kuɗi haka kuma. ka Alhamdulillah. To ya ya kika faru wannan mm. L9 din? Da farko ana son dan dan um, takaitaccen uh, background din wace ce ke? Well, um, Sunana Leila and Nagiamaka, I'm mm. from UB State, the UB, Core mm. North, mm. um, Nibofla Kanachi, mm. kuma na yi makaranta a can, um, Kaduna, Yobe, Maiduguri, can na yi duka makaranta na. Ban fita kowane ƙasa ba, a Nigeria mm. ne. And uh, I did a lot of businesses, na yi businesses kala-kala kamun na settling mm. ma interior design. Mm-hmm. Uh, kamar yadda mutane suka sani a kowane interview na ina faɗa babana ne ba ni jari na mm. fara business it's very rare in the north ka samu mm. baba da zai so 'ya'yan shi su tsaya akan kafan mm. ban tsamma a lokacin da ya bani kuɗin nan ba ma ya bani ne din yana tunani zan tsaya kan kafa na ina so eh. din na dame shi ne eh. kullum zan zo da tambaya kila zai ce kila ba za ki kai <laughs> labari ba kila kila in ya baki jari zai narke <laughs> kila jari zai narke ba ta koma Eh, yanda za a samu hujja a kanki a ce a ba na baki ba a samu hujja a mm. <laughs> sai kuma da taimakon ubangiji mm. abin nan dai sai Allah ya sa abin ya karbe ni i mm. started tun 2005 na fara business na shiga remedials a University of Maiduguri tunda na tashi gaskiya ni ina tunanin ba na san zama macen da za ta zauna a gida kullum sai namiji ya mata abu ina tunanin idan ka zauna a gida kullum sai an yi maka ina shi ke jawo ku ta faɗa kullum babu babu hmm. abin da za ka yi sai baka da baka tunanin komai banda in ya dawo gida ina ya je me yayi hmm. so I have always wanted to be wani abu ma kaina mm. wanda shi da miji mijina zai alfahari da ni har wata rana ma an bai da shi zai zai ce da Allah dan bani mm. yawa karki zama ci ma zaune <laughs> exactly sai dai kai ma kana dan tallafawa mm, sai ma kaga kafi daraja mm-hmm. Exactly. Kuma there was a time where when um, muka dawo Yobe, I can remember this 2000 uh, 1992 ne nake jin. Babana lost his job. Allah sarki. stepmother wata kishiyar mamana tana aiki mm. a wannan lokacin gaskiya fi sabila ta tallafa ma gida sosai fiye da yadda kake tsammani ba ta taba haihuwa ba mm-hmm. ba amma irin tallafin da ta yi mana tana ɗaukan salarin ta za ka ga ta je ta yi tafani ta kawo like relationship nata da babana is a different sai kika wani abu ne na daban mm. exactly So sai na ga mm. gaskiya ina son zama wani abu kamar ita wato ina ga matan ta ta tallafa eh ta tallafa game da zama yanda nake yanzu mm, ta zama muke abin da kika kalla gaba da ita exactly mm. ai to to to amma misali yanzu a fitowar shafukan irin su abota ina irin su facebook ne twitter ne wani mm-hmm. kowa ya san ki ni a inda ma na fara gani shine irin ƙananan yan videos da kika yi wani lokaci <laughs> kun damu mutane su yi aure kun ce kaza to ku kun fito ne irin waɗannan abubuwa da in abu ya faru a ƙasa Ga shi dai ki zo da fara'a da wasa da dariya amma kuma gaskiya ce za ki faɗa ko kuma a'a ku mazan nan kun je kun yi katon timbi mata timbi ce muku akai ana son masu timbi wa'annan abubuwan me yasa kike tunanin ki zama kin sa kanki sosai a ciki saboda matasa yaya abin yake ki yi wani abu akai gaskiya sanda na fara it was just out of fun kawai hmm. ina yi shi ne ni ni niya ne <laughs> ki ce yar uwan mu ce yar uwan mu ce yawa da na zauna ina son faɗi abun raina hmm. and then da na yi bidiyo ɗaya biyu uku sai na ga gaskiya matasa suna abun yana ɗan shigan jikinsu kaɗan kaɗan and then I realize hmm. magana fa mutane suna ganin kamar magana in an yi shi ya wuce kenan ba amma yana shiga kan mutum ko mun kaɗan ɗin shi ne wani yana ɗauka ko da mutum ɗaya ne mutum biyu wani zai ɗauka kuma wani zai aiki da shi. Mm. To kawai sai ya bani ƙarfin gwiwa da na ga wasu mutane suna aiko min saƙonni kan cewa abin da na faɗa ya taimake su sun yi kaza sun yi kaza. Sai na ji mm. to tun da dai har yana ma wani amfani it's very good to help other people kai ma in mm. ka gyara naka sai ka taimaka ma wani ma ya gyara. Haka. gaskiya ne to e, to amma misali yanzu wannan harka da kika yi magana ya kike kallon su 'yan matanmu ne yanzu yawanci za ki ga cewa da yarinya ta taso an san aure abu ne mai kyau to amma wani lokaci za ki ga iyaye wani lokaci idan su ya kai rufe sai ka ga yarinyar kamar tana goshin su ne kawai abin da ake bukata a yi mata aure a mata aure ba tare da kallon wasu abubuwa ba me ra'ayinki akan wannan gaskiya ni ra'ayi na kullum guda ɗaya ne mutane ba su son jin shi Mm-hmm. mace yana da kyau ta yi aure ba wanda ya ce baya da kyau a mm. musulunci al'adance a koma me mm. yana da kyau mace ta yi aure but at the same time yana mm. da kyau iyaye ya zama priority su ba wai kawai su aurar da yarsu ne ga ma kowane mutum da ya zo ya zama yarinyar nan ta bar gidanku tana da wani abu da za ta dogara da shi ba wai kawai ta je ta zauna a gidan miji ta fara haifan yara ba shi yasa ka gani ka ba su wata ɗaya wata biyu mutum daga ya ɗaura aure sai ka ji an ce an fara samun problem eh. saboda asalin auren yanda gabaki ɗaya society yanzu suke kallon aure ni to me is a total different thing da asalin yadda Allah ya ce aure ya eh. mutane ba sa kallon aure kaman commitment for life eh, um, hmm. abu na har abada exactly abu na har abada suna tunanin kaman misunan shi abu ne kawai wanda za ka yi shi idan bai maka daɗi maka tashi ka tafi hmm. ba haka ba ne hmm. to iyaye ya kamata su sani wai aure is not the ba shine wai asalin priority na rayuwar duniya gaba ɗaya ba mm. akwai other things that come with it idan yaronka ya samu ya yi makaranta mm. ko da dai bai fara aiki ba ka aurar da shi ko kuma yana cikin makaranta ya ci gaba da makarantar shi ya gama mm. yana da wani abu to look forward to rayuwa yana kika rayuwa karami ne rayuwa kaɗan ne ba amma at the same time in har baka mutu ba yana da yawa gaskiya ne abu ne mai tsawo wanda mm. ba wai kawai rayuwanka ya zama wai abu ɗaya bane rutin ne mm. ka je ka tashi da safe ka dafa wani abinci yara su tafi makaranta ke ki zauna a gida ba ki iya karatu ba ba ki mm. iya komai ba like what kind of it is shi yake haifan mana da abubuwa iri-iri mata su su zo su fita a hanya su fara bin malamai ko kuma su fita su fara bin mazaje a waje saboda mazan sun fita sun bar su wani tunani dai zai na shigo maka saboda ana zaune zuciya ba ta komai sai tunani exactly adal bature ce wai me an idol man the devil's workshop. Devil's workshop, yes. Sai sake-sake. Abubuwan da za ka na saka wa kanka, ya fi karfinka. Sai ya kamata iyaye su saka prioritin su a ba wai ɗan namiji bane kaɗai kamata ya makaranta. Kuma na tabbatar maka duka iyaye da suke nan yanzu wannan magana sun san kan cewa ya mace mm. ta fi tallafa musu akan ta namiji mm. idan ya mace tana da abin da take abin hannunta mm. za ta tallafa ma iyayenta ta tallafa ma ya'yanta ta tallafa ma miji da kuma society at large so a bar yara su zama suna da hankali kansu su kai level da za su iya zaɓen ma kansu abin da ya kamata ke gani ya fi musu za ta idan ya ɓaci kai ka zaɓen ma kanka ba wani ya zaɓa ma. Dararan dararan dan fararan fararan La la la la la la. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Assalamu alaikum mata. Ni na gaishe ku mata. Kuma ina kaunar ku mata. Ina san mai san ku mata. bani ni san makiyan ku mata. Dole ne fa na so ku mata. Dan ku banda kamar ku mata. jinsi na ne mata abokan rayuwa ne mata wanda ya doke ku mata ko ya zage ku mata ko ya kware ku mata ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku mata ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata yanzu a sana'ar da kike yi misali yaya mm. wanda suke kila take sha'awa ta yi irin wannan sana'a ko kuma ta yi wata sana'a ta daban za ta yi tunanin yaya samu yake kin san business ko in ce kasuwanci wani abu ne da yake buƙatar haƙuri za ki iya eh, gaya mana wani irin haƙuri kika yi kafin wannan sana'a ta ki ta bunƙasa kila hawa da sauka da kika gani a kai har ina cikin haƙuri kullum dai mutum yana cikin business yana harka da jama'a dole ne ya haƙuri mm. kuma business kamar irin wanda mu muke yanzu business ne mm. harka ne yake da mutane wanda basu je makaranta ba mm. kana magana da kafintoci kana magana da laborori wanda dole sai ka saukar da kanka ka zo level na ka zama ikaman su mm. sannan su fahimce ka fahimce su ni da na fara wannan aiki sai da na ɗauki lokaci na koya wannan abin da kaina yanzu ni na san katako nawa zai yi amfani da shi na haɗa masa gado na san yadda zan haɗa masa gado so duk wani business da mutum zai ɗauka bayan haƙuri ma sai hmm. dole ka san lalle menene kake yi tukunna idan ka gane kan shi kuma ka ji baka son wannan abin to ka tattara ka bar wannan business hmm. in har business baka son yin shi baka jin daɗin shi ka fara hmm. wani daban sha'awa ta fita eh, kai ka fara wani daban yes abin da ne ke na taba na fara salon na mm. fara sai da kaya na gaji wannan dai bai karbe ni ba sai na sake na abin da ni na ji raina ya mu ya fi so yanzu ina kuma jin daɗin shi ina ripping out of it to mm. hakuri da kuma ka koya asalin aikin da kake yi mm. shine yadda za ka ci gaba ma business hakuri na is very important is the key actually Ai, to, a ɓangaren da nake son mu taɓa kusan daga ƙarshe, uh, alaƙa ta zamantakewar yau da kullum. Hmm. akwai wani bidiyo da kika yi na jin ko sati ɗaya ne ko biyu da ya wuce ko ko bayan faruwar ni dai lokacin da ganshi bai wuce sati biyu ba na maganar ɗan hmm. abin da aka samu matsalar ke ga cewa ana samun irin abin da bature ke cewa domestic violence irin rikici a cikin gida wanda har ya sanadiyar maganar cewa aka samu hatsaniyar Maryam da Bilyaminu wanda ake zargin cewa ai ta kace shi ai wani na jikin yi maganar cewa a lokacin kun yi karatu tare da sauransu so amma magana da nake son in ji akai shine kin yi maganar yanayin zaman rayuwa zaki gaya mun wani abu kaɗan daga ciki me kike son mutane su gane kika yi wannan bidiyon well it's simple i eh? it's mm. so simple a wannan bidiyon duk wanda ya kalla mm-hmm. i'm just trying to show people that gabaki ɗayan wannan problem da ya faru da Maryam da Bilaminu mm. kowaye mm. zai iya fadawa a cikin irin wannan masifa. Mm. Saboda zuciya ne. Mata da kashi. Zuciya ne lokaci mutane ba iya. but exactly wani lokaci sai ka sai a zo ka realize abin da kai ba daidai ba ne amma ability abin da yake bambanta mutane shine wasu suna da karfin um, zuciya da za su danne wasu abubuwa kore in yi ya ɓaci in mm. rai ya ɓaci wani zai iya fita ya bar gurin wani mm. kuma zai iya wani kuma ba zai iya ba so mm. abin da na so na nuna ma mutane shine wannan zage-zage da mutane suke ta yi suna yi akan abubuwan da ba su san kan shi ba abu ne baka san kan shi ba ah, kawai kana shaci fadi. kawai shaci fadi. exactly mu namu mutanen mu suna son buɗe ma junan su zani a kasuwa abu ne wannan ya faru da namu yan uwan mu ya kamata mu zo a tare a zo na ce to wannan wanda ya rasu Allah ya ji kanshi a ah, wasu sun fito sun ce wai maman da mijin da mijinta wai suna suna having an affair. Mm. Ana ta maganganu kala-kala a shafukan nan. Yaron nan ya faɗi ya mutu. Mm. Mu mun sani ajalin mutum wannan Allah ya mm. gaya mana kan cewa mutum bai san ajalin shi ba kuma ajalin ka dole sai ya Dole ne dole ne. To mijinta Allah ya a ce ita ta kashe shi ni ban san ko ta kashe shi ko bata kashe shi ba hmm. saboda bana gurin ban tunda har yanzu zargi ne in ma ita ta hmm. kashe exactly in ma ita ne ita ne jale shi sai hmm. mu ce Allah ya shirye ta mu daina zage zage da karerai ma yawanci zaki ga maganganun da ake zaki ga yawanci ƙarya ake ta yi kala kala na maganganu gaskiya fi sabilillahi wannan abun da ya faru da ita ya bala'in ba tsoro saboda social media mutane sun mai da shi abu ne na bata juna mm. idan abu ya faru da mutum kamar mutane suna jira ka yi abin da ba daidai ba sai a yi ca a kanka mm. to na abubuwan that was what I said irin ina jan hankalin mutane da kan cewa wasu abubuwan sun faru kar na jajin ku rinka mutane addu'a kuma kai maka Allah ya kare ka da shiga irin wannan masifa amin amin shine bahaushe yake cewa hau mm, Allah ya raba mu da hau hau ne eh. Eh, Allah ya raba mu amin amin Laila daga ƙarshe faɗa mun akan littafin da kika rubuta mai sunan littafin mai isa kika rubuta shi suna littafi um, something deep um, littafi ne wanda na rubuta shi akan um, so uh, ya wuri kika ce sunan shi mene something deep oh to <laughs> nisa kika sa wannan sunan eh well it is a deep thing for me it's a personal thing eh something ma ni mm. saboda wato wani abu ne can a kololuwar zuciya can a kololo da mutane ba sa mm, son ba sa gani yeah abu ne da yana faruwa a gidajenmu kullum mm. kowane gida ba za a rasa mace ɗaya ko biyu a cikin mata guda goma idan ka cire mm. guda takwas an taba abuse nasu sanda suna girma so it's about child abuse ban san mene child abuse da hausa ba irin irin irin cin mutuncin yara irin eh, ta kowace irin fuska mm. ka samu ba mata ta duka ba it was actually a sexual sexual child abuse irin cin zarafi ake kiran shi cin zarafi ne saboda ka shafi mutuncinsu da sauransu mutunci baka mm. ci mutunci ya mace tana yarinya karama ba su san kan komai ba kai tsofe tsofe da kai da mm. duka mata abin da bai kamata ba <laughs> gaskiya kuma a wasu gidaje ana cewa kar ku faɗa sai a mm. danne magana ce ai na gida ne abin zai zo exactly zai tanishin imajin ki a hmm. mafi yawanci za ta ga wayannan abubuwan suna faruwa ne mutanen da suke kusa da ku maybe hmm. cousin ɗinka ko ƙaninka ko kanin babanka su ne mutanen da suke cima yara zarafi yan mata suna kanana mm. sai in an ji labari sai a ce da Allah a rufa ma juna asiri an manta kan cewa wannan particular abin yana damun mata yana cutan su mm. har ki girma har ki tsufa yana cikin kanki mm. amma mu society mu ba sa ganin shi kamar wani abu sai su ga kamar aikin manta kin yafi amma yaro baya mantuwa So the reason why na rubuta takardar is to create awareness ma iyayenmu su san kan cewa yara mm. ba sa manta abubuwan da ya faru da su a lokacin da su yara kanana yana yana abu yana haɗe da abubuwan da ke kashe aure yanzu mm. because ni I have been in an I have had an experience like that and I have had people da suke da experience irin wannan mm. idan kuma suka zo na suna gaya maka yana cutar da relationship nasu yanzu haka da su da mazajensu saboda wani lokaci wannan abin idan ya faru da ke tun kina karama yana mm. destroying brain na shi zai saka ki ki fara jin tsoron maza ko kuma mm. kina jin duka maza ɗaya ne yan iska ne mm. waye all these little little psychological things da ba ma ganin kamar is important so that was what I was trying to bring out a cikin takarda and hopefully ko kuma in ce successfully I have had a lot of reviews from different women that have come out to tell me their stories and it is helping people out there. To daga ƙarshe sai in ce muke mun gode kwarai Laila da ki samu lokaci kika tattauna da shirin yau da gobe sannan kuma da fatan duk irin abubuwa in suka taso da matasa za su ƙaru za a tuntuɓe mu domin eh, mu kira mu ja hankali akai. Na gode kwarai. Insha na gode. Yawwa, sai mun zo a yi mana decoration. <laughs> Insha <laughs> Na gode sosai, Allah ya huta gajiya kuma Allah ya taimaka. Madalla. Thank ya zaɓe ku mata, daraja ya ba ku mata, martaba ya ba ku mata, matsayi ya ba ku mata, girma ya ba ku mata, ɗaukaka ya ba ku mata, ilimi ya ba ku mata. hana 'ya'yanta ku mata farin jini ya ba ku mata farin jini ya ba ku mata la ilaha illallah mata sidi dan abdallah mata babu ni sai Allah mata sai Allah mata a gaida bayin Allah mata masu tsoron Allah mata masu bautar Allah mata masu kwana sallah mata masu kaunar Allah mata har da manzan Allah mata babu kila wakala mata malam duk matsayinka mata komai girmanka mata duk cilin dukiyarka mata duk irin karfinka mata mace ta haife ni mata ni ma na girmama mata mata assalamu alaikum yau mun gode mawaki Sarfilu sufin zamani da wannan waka taka mai taken mata. Eh, gaskiya muna godiya Usman eh, wannan kambama eh, mata da ta dinga yi. Sai Sarfilu ba nan gidan ba. Ba hashin gumel ba. Ba hashin gumel ba. Wannan sufin zamani to yana ya yi waka da kyau gaskiya ne su mm. kuma ta waka ta yi daɗi. Mata suna da daraja. Ya kamata su rike ta kuma mu ba su tasu. Mm, haka. Mm. To mun gode kwarai kuma da tattaunawa kin da muka yi da Laila. Eh. To ga dan wani sako kafin mu wuce. Eh. akwai musa hadarin asuba yana kokarin shiga instagram ya ba eh. mana sako yace salam yau da gobe mm. kayan yau da gobe kayan allah yace mm. da na gaba kan ake gane zurfin ruwa tabbas sai magabatanmu sun ba mu haɗin kai da tallafa mana sannan a kowane fanni mm. muddin aka haka to komai zai tafi daidai a tashi lafiya to mun gode usman kafin mu ga wani sako maganar da lela din nan ta yi hirar da kuka yi da ita da ta yi magana cewa idan abu ya samu mutum mutum ba a tashi a ta zage-zage ana illata shi ba ana kai ma mm. baka wuce abin da ya faru kanka ba saboda kaddara ce kamar yadda muna ce mata hau kenan ake ba kwarai da gaske to in abu ya faru samu da mutum muna da wata al'ada sai kaga ai ta zage zage har ma wani mm. sai a maida shi labarin ƙarya a canza shi abin da ba shi bane sai kowa kamar ya samu sana'a kuma ai ba ma wannan ba su fina to zaki ga duk wani abu da aka yi na laifi mm. matukar aka ce hukuma ta kama mutumin da yayi laifi to abin da ake cewa shine ai ana zargin sa saboda haka kuma bahaushe cewa shari'a sabanin hankali sai ka ga ba yanda kake tunani ba ba abin haka yake ba gaba ɗaya sai amma abin haushi Usman sai eh. kaga wasu amma a canza labarin kowa mm. aka dinga wani bidiyo a eh, canza shi da bace ta kama misalai ba ta ce maganganu kala kala da na ƙarya da na gaskiya ita kanta da take ta ce sun yi makaranta da ita ta ce bata san me ya faru ba to mm. kai bare kai baka san mm. wannan abu ba ko to duk da irin wannan ba ma akan maganan kawai su Maryam ne akan komai akan komai ma ne eh, ba wannan dan dai kawai kaga abin da ya faru kwanan nan ne ai akai magana kan shi to Allah ubangiji ga wani a Facebook live din mu wani Mubarak dan Juma yace in dai ba mutuwar zuciya Mm. to ko in dai ba mutuwar zuciya to mm. kowane aiki mm. da kaɗan ake farawa da sannukan hankali har ka samu bunƙasa in ba haka ba yau da gobe kana nan zaune sai ka ga farin gemu sun fara fitowa wayo Allah yau da goben kenan <laughs> sannan sai ka ina dai dan eh. Hausa shi dai ta Niger eh. shi ban ganewa sosai eh. yace bayan sai me an gama ba kamar yana son ya ce bayan nan sai a dinga cewa kaddara eh, to kuma ba kaddara ba ce eh, kai kai sanya <laughs> eh, eh ina ga kai ke so ya ce <laughs> Allah zargi to Allah ya sa mu dace sai suka suka birba wannan su Hassan Yakubu Hassan su suna dai ta to to muna godiya kowa da kowa yau dai kan mm. juma'a sai mu ce sai Allah kai mu wani makon zamu dawo da wani sabon shirin na yau da gobe daga litinin zuwa juma'a yanzu kan a mm. madadin safinatu sodangi sai kuma wacce ta hada mana sautin shirin kamar da aka ji shi wato Jill Lazarus Gresham da ma injiniyan mu ne Mr. John sai Maryam Bugaji da ta haɗa mu da ku a Facebook Live. Usman Ahmad Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi a hutun ƙarshen mako lafiya. Ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.